ana dai ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnoni da aka hada a kasar ta najeriya baki daya amma sai dai kuma dubbannin al'umma dai sun ta'azzara ne akan yadda zaben jihar kano na gwamnoni ke kasancewa halin da ake ciki da yanzu dai kai tsaye daga jihar kano ana ci gaba ne da tattara sakamakon zaben da aka hada na gwamnoni da kuma na 'yan majalisun dokokin jiha sai dai a cikin ƙuri'un da ake kirgawa a halin yanzu dai jam'iyya ta masu kayan daɗi wato jam'iyyar nnpp su ne dai kan gaba yayin da dai a halin da ke ciki ma yanzu dai 'yan jam'iyyar ta NPP masu kayan marmari a jihar Kano har sun fara samun lashe kujeran wasu 'yan majalisun dokokin jiha a jihar Kano. Haka zalika za ku ji yadda sojoji da kuma rundunar jami'an tsaro a jihar Kano suka kafa suka tsere gurin tabbatar da doka da oda tare da ganin an yi zaɓe da kuma gama kirga ƙuri'u lafiya. Haka zalika za ku ji yadda sojoji suka harbe wani tsohon kansila yayin da ya yunkurin sace akwatin zaɓe suka harbe shi suka kashe shi har lahira sai dai an yi jana'izar tsohon kansilan kamar yadda addinin musulunci ya tanadar masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin sannan masu sauraro da ƙarshe dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da wasu jam'iyyu kuke yi wa fatan ganin sun lashe zaɓe musamman ma dai a yadda ake kirga ƙuri'u a jihar ta kano amma masu sauraro kafin mu zanduma ku gudanar rahotanni Don wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka Ya dai cikakkun rahotannin kai tsaye daga jihar kano ana dai ci gaba da tattara sakamakon zaben da al'ummar jihar kano suka kada gurin zaben dan takarar gwamna wanda zai wakilci jihar Kano da kuma 'yan majalisun jihar da dokoki sai dai a halin da ake ciki da yanzu dai jam'iyya ta NNPP masu kayan daɗi dai su ne kan gaba a yadda dai suke ci gaba da doke jam'iyyar ta APC da kuma sauran jam'iyyar a jihar Kano amma dai a cikin iya sakamakon da suka fito ne a halin yanzu ba mu san dai zuwa an jima ko reshe zai iya juyawa da mujiya ba amma dai tabbas a halin da ake ciki da yanzu dai jam'iyya ta masu kayan daɗe ta jam'iyyar nnpp sun ba wa jam'iyyar apc masu mulki tazarin ƙuri'u sama da dubu hamsin haka zalika kuma jam'iyyar ta nnpp masu kayan daɗi sun fara lashe wasu kujerun 'yan majalisun dokokin jiha musamman ma dai a can karamar hukumar rogo wanda dai nan ma sai da aka yi tashin tashin amma duk da tashin tashin nan sai da jam'iyya ta nnpp masu kayan daɗi suka samu nasarar lashe kujerar majalisar dokoki ismaila fargore dan jam'iyyar nnpp masu kayan daɗi masu kayan marmari ya lashe zaben mamban majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar rogo a jihar ta kano baturen zaɓe a mazaɓar ya ayyana falgore a matsayin wanda ya samu nasara bayan ya samu ƙuri'u dubu 18,211 wanda suka ba shi damar lallasa zarewa magaji na jam'iyyar nnpc na jam'iyyar apc masu kayan daɗi wanda shi kuma da ya samu ƙuri'u dubu goma sha ɗaya da bakwai yayin da shi kuma ɗan jam'iyyar nnpp masu kayan daɗi ya bashi tazaran ƙuri'u dubu bakwai wanda hakan shine da yake tabbatar da cewa ismail falgore na jam'iyyar nnpp masu kayan marmari shine dai ya lashe zaben ɗan majalisar dokoki a ƙaramar hukumar rogo a jihar kano a wata sanarwa da ya fitar bayan sayar da sakamakon sakamakon zababben dan majalisa ya mika godiya ga mazauna karamar hukumar rogo bisa goyon baya da amana da suka damka basa falgore ya kuma ɗauki alkawarin zai yi aiki ba kama hannun yaro domin inganta rayuwar mutanen mazaɓar baki ɗaya kamar yadda gidan jaridar channel tv suka arwaito halin da cikin ciki yanzu dai yan jam'iyya masu kayan daɗi dai suna ci gaba da murna yayin da wasu sun fara garzayawa gidan jagoran nasu injiniya da tarabiyu musa kwankwaso sun fara taya abba kabir yusuf gida-gida murnan lace zaben gwamnoni aka dai su ma dai yan jam'iyyar apc dai ba su yi kare a ba kuma kazalika ba su karaya ba sun ce cewa suna nan akan bakansu domin suna da yakinin cewa su ne dai za su lashe zaben jihar kano da ke gudana sai dai kuma halin da ke ciki da yanzu dai jam'iyya ta masu kayan daɗi dai su ne a gaba duk da dai har yanzu dai ba a gama tantance iya kirga ƙuri'un da aka kada ba amma dai alkaluma da hukumar aina ta jihar kano ya nuni da kuma tabbatar da cewa jam'iyya ta masu kayan marmari dai su ne a sama ba kusan dai ko kawo izuwa an jima ba reshe za ta iya juyawa da mujiya domin sakamakon zaben amma dai yan jam'iyya ta masu kayan daɗi sun ce cewa tabbas suna da yakinin cewa reshe ba za ta juya da mujiya ba kuma bi izinin layi dai su ne dai za su lashe zaben jihar kano haka zalika dai a jihar kanan dai jami'an tsaro dai sun bindige tsohon kansila na gundumar getso wadda ya kira da suna ibrahim na kuzama har lahira kan zargin sace akwatin zaɓe al'ummar jihar kano dai sun bayyana kan cewa an harbe tsohon kansilan ne dai bisa yunkurin sace akwatin zaɓe yayin da sojoji da nan take suka harbe shaɗi zuwa barsahu an dai izan tsohon kansilan gundumar getso wato ibrahim na kuzama kamar yadda addinin musulunci ta nadar. lamarin da ya faru ne yayin da ake gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a jihar ta kano sai dai kuma da aka tattauna da wani abokin mamacin wanda ya buƙaci a saka yi sunansa wani abokin mamacin wanda ya buƙaci a saka yi sunan shi ya ce ba zai iya bayyana komai dangane da lamarin ba har sai an samu natsuwa daga farkicin da yake ciki a rawato cewa kafin faruwar lamarin a ranar marigayin ya kawo abinci ga wakilan jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar npp masu kayan marmari akwatin sa makusanta sun ce ba zai yiwu a ce an kama shi da yunkurin sati akwatin ƙuri'a ba na zama dai ya mutu ya bar 'ya'ya biyu ya mutu ya bar mata biyu da kuma 'ya'ya shida sai dai kuma matarin jami'an tsaro kan lamarin yunkurin jin ta bakin sojoji dangane da lamarin ya tattara har zuwa kawo lokacin da aka kammala wannan rahoton amma sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano da cewa dai ba shi da masaniya amma dai tun farko dai ya san cewa tabbas sun samu nasarar kama bashir nasiru alikoki manajan daraktan tashar kalola da ke jihar kano da yunkurin sati akwatunan zaɓe a gwammaja da ke karamar hukumar dala a jihar ta kano tare da wasu mutane biyu wanda duk da aka samu nasarar kamawa sai dai kuma duk mutanen da aka samu nasarar kama dai suna da alaka da gwamnan jihar kano ana dai dukansu dai yan jam'iyya ta apc ne dai masu alamar tsintsiya waɗanda dai su ne dai suke mulkan jihar kano haka zalika dai sojojin da aka zuba a jihar kano da kuma 'yan sanda sun ce cewa tabbas a shirye suke domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a jihar kano da kuma yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tarzoma ba domin sun ce cewa a shirye suke duk wanda yunkurin sace akwatin zaɓe to faɗan take za su harbe shi ba tare da sun kama ba amma su kuma dai jami'ar tsaro ta 'yan sanda su kuma kamawa suke yayin da suke garziyawa da mutum izuwa ofishin nasu. kuma sojoji sun ce cewa tabbas su fa suna amfani da doka da oda babu sani babu sabo da wanda ya yunkurin sace akwatin zaɓe ko kuma wata ƙuduru ko kuma tare tarzoma nan take za su aiwatar da dokan da ya tabbata a kansa ba sani babu sabo masu sauraro duka duka kai tsaye kenan irin rahotannin da ke fitowa kai tsaye daga can jihar kanan tabo kun dai yadda aka harbe tsohon kansila kuma kazalika kun dai yadda jam'iyya ta masu kayan daɗi suka fara samun nasarar lashe kujerun majalisar dokokin ja a jihar kano yayin da a halin yanzu dai a karamar hukumar rogo jam'iyya ta masu kayan daɗi dai su ne suka samu nasarar lashe zaɓe kuma a da ke ciki dai yanzu dai ana ci gaba da tattara kuri'un sakamakon zaɓen da al'ummar jihar kano suka kaɗa masu sauraro ko dai kawai muna so da ku ci gaba da bibiyan wannan tashar tawo mai albarka domin samun rahotannin zaɓen da ɗumi su kuma yadda ake ci gaba da ɗunyan.